Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum uwa. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna Iman, kashi na hamsin da biyu. Wanda marubuciya Kalisa Daidar ta rubuta muke kawo kushi shi a wannan channel namu na YouTube mai suna Real Abba Effects domin nishaɗinku. ku. Ni ne naku kamar kullum Abba nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Muna mika godiya sakamakon subscribe ɗin da muka samu ɗari biyar a sabuwar channel ɗinmu. Shi yasa ma muka kawo muku ci gaban iman yanzu ba sai gobe ba. Waɗanda suka makale ba su yi subscribe ɗin sabuwar channel ɗinmu mai suna Abba Effects World ba, to ya kamata dai su fito su danna mana subscribe. Daga lokacin da kuka kai mana subscribers dubu ɗaya to za ku dinga samun iman so hudu a kowace rana mun gode. Ta ci gaba da cewa tun da aka kawo ni gidanka ka ki koda zama na minti ashirin a ɗaki na balle ka kwana. Wallahi ina son ka mujahid ban aure ka saboda komai ba sai saboda ina son ka kasancewa da kai. Kai dai ka san irin gidan da na fito balle ka ce saboda wani abu naka na aure ka. Ɗauke kai mujahid ya yi zuciyarsa na bugawa. Tun daga wannan lokaci a rayuwarsa na duniya ya tsani ganin hawayen mace. hankali ya ƙarasa da take zauna gefen gadon ya jawo ta jikinsa cikin sanyin murya ya ce, Ni ban mai da gidana kamar wuta ba, saboda ke safina. Na tabbata za ki ji daɗin zama da ni nan gaba, amma kuma ya kamata ki dinga girmama family na. Duk abin da na ce ba na so kuma please, ki daina, kin ga ki yan uwanki ba za su zo musu gaisuwar wulakancin da kika yi wa kakata ba lamota jikinsa ta ce amma kana ganin wannan yarinyar fa ko gaishe ni ma ba ta yi ba shiru ya yi sai kuma ya ce kai ki damu sunan ta iman kai ki damu zan mata magana ta ce step sister ɗinka ce ya girgiza kaya a hankali ya ce cousin ɗita ce Daga kai ta yi tana kallon shi ya gyaɗa mata kai ta bi baki ta bata ce komai ba. Ya ce to don Allah ki hakuri ki haɗa breakfast din yanzu ko ko dankali ne da kwai. Sai ki dafa ruwan shayi shiru ta masa ya ce zaki hankali ta ce to. Murmushi ya yi ya manna mata kis a goshin ta limshe ido don ba kaɗan ta ji daɗin hakan ba. Ya miƙe ya ce don Allah ki fito yanzu. daga haka ya nufi kofa ta bi shi da kallo Allah ya san so ba na wasa take ma mujahid ba Ba ta taɓa yi ma ɗa namiji irin sanda take mishi ba kuma za ta iya yin komai a kan shi mujahid na dawowa falo ya tadda iman kaɗai tana kallo tunda ta kalle shi sau ɗaya ta sauke kai ya isa kusa da ita ya ce me yasa ba ki gaida safina ba turo baki ta ta cewa komai ya dafa kujerar da take zaune yana kallon ta da kyau ya ce, Kin ga idan kika zo gidan nan ko kika ganta a wani waje, dole ki ki gaida ta saboda matata ce, kin ji abin da na ce. Ta haɗe rai ta ce to ai ita ma ba da mutunci ta gaida inna ba da ta sauko, to ni kuma saboda me zan gaida ita. Bayan haka ma, haka ya kamata ka ce min, sane da zuwa kafin gaishe ta ya kamata ta ce min. amma ko kallo na ba yi ba su nima na ki gaishe ta ɗin ai ba wajen ta muka zo ba. Kallonta kawai yake ganin yadda take magana cike da tsiwa tana zare mishi ido. Ya ɗauke kai ya ɗan yi murmushi can dai ya miƙe ya nufi kicin. Jin muryar inna ƙasa-ƙasa ita kaɗai tana magana. Tsaye bakin kofa yana kallonta tana doke tana fere dankali tana cewa idan ba jaraba ba da safen ma ya wani bafi gajiyar mata kamar zabiya Daki bayan kwana da ya yi a ɗakin daren jiya to me za su ke ɗaki kuma da safe bayan na ce musu ban karya ba ga 'yar mutane na taho da ita ita ma ba ta karya ba dama da iyayenta da iyayenta suka yarda ta biyo ni ma ai na ji daɗi ni dai ba ruwana dariya sosai ta bashi tana ganin shi ta shiru ta ce a har ka fito mujahid ya ce dankali ke ferewa da kanki kuma inna ta ce yau ba zan yi ba tunda na kwaso yunwar ciki na mujahid ga iman ma ba ta karya ba da kyar karyar da ta biyo ni abu dai da raina da lafiyata ita wacce matar da ke zaune a falo ta ce ba ruwanta ba za ta shiga kicin ɗin mutane ba ni ban gane wannan abin ba gaskiya ya shafa kansa ya ce yanzu safina za ta zo ta haɗa muku kayan kari Ina ta ajiye wuƙar ta ce, to amma anya ka ce mata ni ce na raine ka kuwa? Safina na saukowa falo ta dinga yi ma Iman wani kallo sak na tsana tana tafiya. Suna haɗa ido Iman ta taɓe baki ta ɗauke kai. Tsayawa Safina ce tana kallon ta zuciyar tana ta farfasa ta ce, ki kula a gidana kiki, ya kamata ki girmama kanki ki mai da hankalinki. Alaman ta da sauri ta ce gidanki ko gidan yana Gidan ku na can kin baro shi malama, Da haka baki saki min wani a gidan yaya ba. Da sauri na ta karasa fitowa kicin ɗin jin muryar Iman. Mujahid ma ya fito ya tsaya kallon su da mamaki na ta ce lafiya me ya faru. Iman ta ce wai inna ki je ce min take in shiga hankalina, wai nan gidanta ne. Wallahi ba abin da na mata daga sakowar ta fara min faɗa wai wonin take min. Sakin baki na tai tana kallon safina ta ce ba lafiya. ta shiga hankalinta kuma kin san wace ce ita kuwa yar nan to bari ki ji wallahi wannan da yake gani ta fiye ma mujahid ke su dubu ɗari ka ji mun mata kamar zabiya dai ita a gidan yayanta ki ce ta shiga hankalinta saboda baki da tsoron Allah to wallahi kan iman sai mujahid ya kora ki gidanku yanzu nan gwara ma ki zage ni da ki taɓa min iman gaskiya Duk da dai kin ma zage ni tun ɗazu kawai dai, ni mai haƙuri ce na ja bakina na shiru, ka ji min mokaɗaɗɗiyar yarinya. Dai za ta samun jika a baki in shiga uku. Mikewa Iman ta yi kamar za ta yi kuka ta nufi kofa ta ce ni sai kin dawo in na ba zan zauna ba. Ina ta saki salati tana tafa hannu ta ce na shiga uku ne fatu. da ya aure jaraba tunda ta taɓa Iman, ke ma Ke me ya kai kin san wace ce kuwa? Ita ke nan fa ubanta ya haifa a duniya ko kallon banza ba a mata balle a mata faɗa. Shi mujahid ɗin bai zaune da ke ya sanar miki ba ne? Bin bayan iman mujahid ya yi ganin har ta fice a falon. Har iman ta sauka balkoni ta fice ta nufi Mujahid ya ta da sauri ya ce ke ina zaki. ta haɗe rai kamar za ta yi kuka ta ce ni dai gida zan wuce bayan ta gama zagi na ni wucewa zan yi kallon idanuwanta kawai yake za ta kwaci hannunta ya kalli gate lokaci ɗaya ya jawo ta kusa da shi murya can kasa ya ce to ki hakuri ta turo baki ta ki cewa komai ya ɗauke kai ya murmushi ya ce to ba za ki hakura ba ba ta fuska ta yi ta ce zagi na fitai ya zaro manyan idan sai na murmushi ya ja dogon cinta ya ce, Ni ban ji inda ta zage ki ba har da shari, kwace ganta take sanyi za ta wuce ya sake ta ya ce, Haifa na ce ki hakuri ko? kallonsa ta yi fuska ɗaure kamar za ta yi kuka ta ce, To baka gaya mata ni wace ce ba ne dariya sosai ta bashi. Don har sai da ya yi dariya ganin maganar sar yadda nake yi, ya kamo duk hannun ta biyu ya ce, Haba na gaya mata mana sista ta ce, amma ki hakuri zan sake gaya mata da kyau. Yanzu mu koma ciki sai ki haɗa muku breakfast ɗin mu rabu da ita. Iman ta turo baki ba ta komai ba yana murmushi ya ce, idan mun koma sai ki ce ma inna kin hakura don ta daina faɗa kin je place. A hankali ta ce na ji, yana kallon ta ya ce, good girl, daga haka suka koma falon. Yana riƙe da hannunta in na kaɗai ce tsaye a falon tana kallon stairs tana cewa kajiwin jarababbiyar mata ta ja bukari ya kullace ni tunda ni na fito masa da ‘yarsa za a sa ta a baki. To wallahi a hirɗinki ba ruwana. To wai ma me ke Wai ma dama ba ki da tsoron Allah ne, don haƙuri na yau sai da kika kai ni bango. Banda haka kin fito ɗazu kin gaida ni a tsaye sandandan kamar wata katuwar soja. Ni dai ban kula ki ba dan babba da hakuri da kau da kai a kasan shi. sana na miki magana ba mu karya ba kin ce kwantenar kayan da aka miki na gara bai sauka ba. Ko ina aka taɓa gara a kwantena ni dai duk ban kula ki ba ina ta hakuri shine yanzu ki taba iman baki san ba a taɓa min ita ba. To haka za mu yi da ke tun ban dawo gidan gaba ɗaya ba kenan ko yau na ga abin da ya ishe ni irin zaman da za mu yi kenan ni fato da wannan fikakkiyar yarinyar. Mujahid ya kara sagun in ya ce ba ina daga zuwa kuma Iman fa ta ce ta haƙura. Ina ta kalli Iman da sauri ta ce wai da gaske Iman ta gyaɗa kai a hankali. Ina ta koma ta zauna tana share zubar goshinta ta ce, To alhamdulillah, sai ta sauko ta haɗa mana karin kumallon gaskiya mujahid ina baka yi dacen mata ba tun fa ba a je ko ina ba ta fara nuna hali ko da yake aini ni mai iya saita mata zama ce ba haka na saita rikayya ba ma Allah na tuba mujahid ya kalli mane mata alamar da tafi kicin ɗin ta rungumiyaninta ta ce to ni kaɗai kalanta na te da sauri tace ce ke kaɗai me da ya nufi ta ya ce to muje ba musu ta nufi kicin ɗin ya bi bayanta. Dukawa tegun dankalin da na ta fara ferewa ya ɗaukar ya mika mata ya ce kiya hankali da wuka. Wata shi komai bata amsa ta shiga fere dankalin. Ya duka kusa da ita yana kallonta duk wanda ta gama ferewa sai ta sa a ruwan da ke kusa da shi. Shi dai kallonta kawai yake yi, Fisis da ta fere ita ce, ai dai wannan ya ishe mu ni da inna ya ware ido ya ce ni fa kallon shi ta da sauri ta ciyar da kai hankali ya gyaɗa mata kai ta taɓa baki ta ci gaba da ferewa wani kara ta ta jefar da wukar sai ga jini a hannunta ya daga ta da sauri ya ce subhanallah yar fanu ta fara yi a rikice ta ce wa yoya ya zafi famfo da ke kicin ɗin na cikin sink ya nufa da ita ya kunna yana tsaye bayan ta ya shiga wanke mata hannun yana kallon inda ta yanke da kauri hankali ya ce sauri yana gama wanke mata ya juyo da ita hawaye ya gani a ta lokaci ɗaya rikici yana ya ce yana miki zafi sosai ne ta fashe da kuka hankali ta ce ba kai bane ka ce in kara bayan na gama namu da ina rungume ta yi ya ce ya ce ya please Ki haƙuri kin ji? Ya daga kanta yana share mata hawaye da fingers ɗin shi. Turo baki dai ta ce ni dai sai dai ka yanka shi da kanka. Ni ba zan yi ba. Murmushi yana ci gaba da goge mata idanta a hankali ya ce to naji. Sai ki kunna gas ki ɗabi man gyaɗa a kaskon. Daga ka ya sake ta ya koma guntan kalin Frypan da ta gani ta ɗauko ta buɗe jarkar sabon man ta ɗiba. ta zuba sannan ta kunna gas ta ɗaura ta da ruwan shayinsa da lifton ba dai kayan ƙamshi tun da bata san inda suke ba sai taya bayan shi tana kallon shi har ya gama yanka dankalin ya miƙe ya ajiye bol ɗin a sink ya juya yana kallon ta ya ce to ya za a yi yar dariya ta yi ta ce ba ka gani ba ya ya buɗe hannu alamun bai sani ba ɗin ta ƙarasa inda yake ta wanke dankalin ta tsane duk yana kallonta ya ce ke da baki girki a gida ma murmushi ta ta ce eh amma ina ganin amina yi kuma dai na iya shi dai bai ce mata komai ba suna tsaye kicin ɗin har dankalin da ta zuba a mai ya soyu ta kwashe a flat tana kallonsa ta ce to ina kwan ya zaro ido ya ce kai ki je ki tada min asuma fa ta turo baki ta ce kawai kwai na ce ai sayin sa albasa ba ba yaji ai yana murmushi a hankali ya ce oki kwan ya fido cikin yan mintuna ta fara soyawa bayan ta yi chafin onion a duk yana lura da ita dan ya tabbatar ba ta samu wani atak ba can ya karasa kusa da ita ya tsaya a bayanta a hankali ya ce anya kuwa lafiya ki iman Ita dai bata ce komai ba don da gaske sarkewa numfashinta yake yi, ko bata iya rage gas ɗin ba ne, amma a gida ai tana so ya kwai. Ya rage gas ɗin sosai ya jiyo da ita yana fesin ɗinta. A hankali take sauke numfashi yaɗa da shakar gamshinsa mai daɗi. Ya dinga juya kwan a frying pan yana ya ga ya soyi sannan shi gas ɗin. gaba ɗaya ya juye a filet ɗin da ta ɗauko ya kashe gas da ta ɗaura ruwan zafi. Ganin yana tafasa daga kan daga kanta ta yayi yana kallon a hankali. Ya ce a yi oke kai ta gyaɗa mishi. Ya ce ki tafi falo zan kawo breakfast ɗin yanzu. Bata ce komai ba ta nufi kofa ya bi ta da kallo har ta fita. Wani flat ɗin ya ɗauka ya ɗebar masafina dankali da kwan ya rufe. sannan ya juye ruwan zafin a flax ya ɗauka da cups guda biyu da spoon ya tafi falon. ina na zaune sai bacci take yawo da munshari ya ɗanyi murmushi yana kallon iman da ke zaune ƙasar rock ya ajiye flax ɗin hannun shi. Ya ce kin tabbata dai lafiya kike ko? Ta gyaɗa mishi kai kicin ya koma ya ɗauko plate ɗin dankalin ya ajiye musu ya koma kicin ɗin. Ti mai kauri ya haɗa kwaf sannan ya fita da kayan shayin. ya ajiye filet ɗin dankalin da ya bari a kicin ɗin da kwaf ɗin shayi ya tafi ya ɗauka ya fito sama ya nufa. Iman ta bi shi da ta tafa baki ta ɗauke kai safina na ɗakinta tana waya da mahaifiyarta. Ta sanar mata duk abin da ake ciki tun shigowar na gidan da sassafe. Raya ba ce yajiyar marafa ta ce ban da makin naci. ce sai shi Allah na tuba me zaki da ɗan wajen Rukayya? ni fa da Rukayya kar ta san kar ne shi shi ba san auren yake ba ke kuma kika ce ba ki san zancen ba kin samu miji amma duk wannan mai sauƙi ne wallahi ni na san ta yadda zan bullo lamarin ki kwantar da hankalinki sai ka ce ba ni na haife ki ba Insha Allah yanda nake zaune a hankali kwance ba damuwar kowa gidan banki. Haka ke ma za zauna gidan Mujahid. Safina na goge idanta ta ce to momi. Hajiyar marafa ta ce kai ki nuna musu komai. ai ta yarinyar mai miki rashin kunya kai ki tanka ta. Dama tun da hajiyar Rukayya ta ce min bata san wannan tsohuwar bata san wannan tsohuwar ta zo wajen dina ba na san ƙarya kawai take amma ba damuwa. Ki kwantar da hankalin ki dota babu mai sa miki ciwon kai insha Allah a gidan aurenki. Zuwa gidan ki ma sai ya gagari duk danginsa har ita fakar uwar tashi dai ina numfashi sannan kin ce har yau bai kwana a ɗakin ki ba ko? Daga kai safina ta yi jin an buɗe kofa da ta ce mami za mu yi wa anjima. Bata jira cewar mahaifiyarta ba ta katse wayar. Hadirai rai ta ta kwanta ta juya baya Mujahid ya ajiye abincin hannun shi. Ya zauna a gefen gadon ya ce, Please ki haƙuri Safina. Dan Allah ki haƙuri. Dan dai na yau ɗaya a gida na hakan ba za ta sake faruwa ba. Amma ki ajiye a zuciyarki haka kakata take. Kowa ya santa ke ce dai baki santa ba. har ni ba bari na ta ba sai dai idan ban yi abin da za ta yi magana ba. Iman kuma ba ta da matsala kawai ba ku fahimci juna ba ne, don Allah ki hakuri. Ko a gidan ma kakata ba ta son a taɓa ta, balle kuma wani. Duk da aka taɓa ta kuwa ranar za a ga fushin kaka. Iman kin san takwararta ce, Please don Allah ki daina damuwa, nan da ‘yan awa kaɗan za su tafi. na tabbata ba zan yarda ta ataka ki ko a raina ki ba saboda matata ce ki. Ita dai safina ba ta juyo ba balle ta tanka shi ya ce ga breast press ɗinki. Still ta ki cewa komai juyawa ya koma downstairs. Kallon iman da ta wani rai ya dinga yi har ya shigo falon ya ce ba za ki haɗa shayin ba kamar jira take ta ce ni ba yin wa nake ji ba dama ai. Mujahid kawai juya ya tsaya na kallon ta can ya karasa kusa da ita ya ce, Saboda mai ba za ki ci ba, kin cewa komai ta yi murmushi ya zauna kusa da ita, ya jawo kwab da flax ya fara haɗa shayin. Yana gamawa ya ajiye kwab ɗin shayin gabanta da flat ɗin dankalin. Ɗauke kai ta yi za ta miƙe ya riko ta ta shiga ƙoƙarin kwace kanta tana cewa na ce maka ni ba yunwa na ji ba murya ina suka ji ta ce lafiya me haka sakin ta mujahide da sauri ina na zaro ido ta ce lafiya kake matsi yar mutane mujahid ta gefe kalle ta bai dai ce komai bai na ta kalli iman ta ce me kika mishi kamar za ta yi kuka ta ce ina na ce masa na koshi bashi shi ne wai sai na ci Ina ta bude ido sosai ta ce a a kuma baki da tsoron Allah kika kosha ina uban mi kika ciyo bata fa karya fa mu ci ni dai ba ruwana ka rabu da ita ka haɗa min nawa shayin isha ya wuce Allah ya musu sabi, da hanjin cikin nata wannan ita kadai ta jiyo murmushi kawai mujahid yake ya gama haɗa ma inna shayin ya ajiye gabanta ya ɗebar mata dankali ta sauko ƙasa ta ce to bread ɗin fa ya ce barin fitan siyo yanzu inna ta ce ato na taɓa ganin inda aka sha shayi ba biredi. Mikewa ya ya fita falon inda ta bi shi da kallo ta riƙe ba ta ce, Ikon Allah aure mai saita mutum, ya gyara shi, dubi fa wani biyayya na musamman da mujahid yake yanzu, daga ya kwana ɗaki ɗaya da mace, ikon Allah ya fi gaban haka. Mujahid ne zan aika shi ya tafi babu musu. Lallai kamar riƙayya ta lallai kam sai ka ce ga ƙarya ta tsine mishi ai ba ma zai je ba ne sai ya gama jamin rai ya gama mun wulakanci ke ma dai bulasawa ya yi ya yi a yi auren nan ko kya yi hankalin kin san fada a ce ke ce kika yi aure da har na gama tarewa a can gidan na yake a yanzu to yaushe ne wannan kaddararren jarabawar sakandaren ne ni fat za ta kare Wallahi sa Amadu da Bukari dama can ba sa tsoron Allah tun tasowarsu, kamar dai ba ni na haife ba, banda haka wani shegen jarabawa ne ya isa ya hana sunnar manzon Allah, sallallahu alaihi wasallam, ni dai ba ruwana. Iman dai bata tanka ina ba sai fifita shayin da mujahid ya haɗa mata take. Ta sha da sauri kafin ya dawo, ina ta saki baki tana kallon ta da sauri ta ce haka za ki an da dankali. gaba ɗaya iman ba namu bane mu biyu sosai ta ba iman da ta cika baki da dankali da kwai da dariya ko saurara ta ba ta yi ba ta dinga turawa har sai da ta ci kusan rabin filet ɗin da kwai ina dai sai kallanta take baki buɗe iman ta ɗau wani kofin ta dinga fifita shayi har ya huce ta kwankwaɗe da sauri ta ajiye kusa da inna tana goge bakinta inna ta rufe bakin da ta saka ta ce kunyar mujahid ɗin kike yanzu ko me da sauri iman ta ce kunya kuma ni dai kar ma ki ce masa na ci komai a nan dan ba abin da na ci bata jira cewar inna ba ta koma kujera ta zauna tana goge bakinta da kyau inna ta ce dama mana ya za a yi ki iya cin rabin plate ɗin dankali kamar jaka ai sai ni ɗin iman dai bata kula ta ba ta mayar da hankalinta kan tibi Mujahid ne ya shigo falon rike da leda biredi ya kara karaso ciki yana kallon empty cup ɗin shayin. Da ya hada kafin ya fita, Iman wani daure fuska tana kallon TV. Ina ta ce, to ba ki ɗaura fuska ba dama, kin handame komai kamar mayun waciya. Wallahi Mujahid yadda ka san ta shekara ba ci abinci ba. Dubi abin da ta bar mun fa fi sabilillah. Ko mage aka bar wannan za ta koshi ne balle mutum irina. Yarinya da ya sai ci kamar saniya. Iman sai kallon inna take kamar za ta yi kuka maja'idai. dai. Ya murmushi ya ajiye biredin hannun shi ya ce, To tun da dai ba da ki aka siyo kayan abincin ba kuma ba a madinki ko bukar suka siyo ba, me zai dame ki? Gidan yayanta ne fa, bai jira cewar ta ba ya wuce sama iman ta dinga kallonta tana murmushi ranta fes. ta ba na ta yi ta bude biredin ta yaƙi kato a ciki a hankali ta ce to da ban haife su ba ai ba za su haife ku ba da na sani ma in ki haifan nasu in ga ta tsiya sai in ga ta yanda za a sami ku talallo kawai marasa tarbiyya sakowa iman ta yi ta dinga zuba dariya ita dai ina bata ko kalle ta ba ta suke fuska tana cin biredin ta sai da ta yi na dama ta miƙe ta kai filet da kwam ɗin kicin duk da wanke duk ta wanke abin da aka ɓata har rukar ruwan ya tsane sannan aka fara goge-gogen kicin ɗin har bangon kicin ɗin sai da ta goge sannan ta fito ta share falon tas sannan aka fara goge-goge tana goge sabbin kujerun da 'yan kyallen da ke goge-goge ta ce